A ƙoƙarin da hukumomin Najeriya ke yi na yaƙi da cutar shan inna a ƙasar, an ƙaddamar da aikin ba da allurar rigakafin cutar karo na shidda a jihar Naija da ke arewacin ƙasar. Hukumomin jihar ta Naija dai sun dage matuƙa game da wannan aiki na ƙoƙarin kawar da cutar foliyon a tsakanin jama'a. inda a halin yanzu suka tabbatar da cewa za a hukunta duk wanda yake amincewa da rigakafin ko kuma ya doki masu aikin ba da rigakafin a jihar. Alhaji Yusuf Tagwai kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu ne na jihar Niger, wanda kuma shi ya wakilci gwamnan jihar a babban bikin ƙaddamar da aikin rigakafin da aka gudanar a ƙauyen Beri da ke yankin ƙaramar hukumar Mariga. Yanzu dai akwai law da non-compliant individuals will be punished. In fact, beyond the punishment, after punishment, dole su ba mu na ɗaya kenan. Wanda kuma suke dukan masu ma'aikatan polio za mu za hukunta su. Shi ma dai mai martaba sarkin Sudan na kwanta gura Alhaji Sa'idu na Maska da ya halarci wannan taro ga matakin da ya ce za su ɗauka ga duk magidancin da yake amincewa a yi ma yaransa rigakafin. Duk wanda ya kawo ɗansa ko jikan shi in kaki ba shakka mota ke sawa zo a kwashe ka ka koma inda ka yi to in kuma zan ne ɗan kasa kake to son sace a kulle ka don doka ne karamar hukumar Marigadai ta bullo da dabarar ba da kyautar sabulun wanka da gidan sauro ga duk yaron da aka ɗiga ma ruwan maganin, in ji shugaban karamar hukumar Alhaji Kabiru Tanko. Bullo da wannan dabarar na raba mata sabulai a saboda su amfani shi shi ne jawo hankalin su mata su kai ya su ba da ɗiyansu a yi musu rigakafin. Because duk wadda ta zo nan yanzu haka ta samu wannan sabulun da abun da aka bata za ta koma gida za ta koma yawata za ta to ke wacce na haje wajen taron nan wallahi ai ya ta wa dana rigakafi kuma har an bani sabulu an bani wani abu na dawo ga alama dai dabarar raba kyautar sabulun da gidan sauran ta samu shiga na zuwa yara abdullahi mun yi bukata ko da yaushe muka hidiya ai musu rigakafi Allah ubangiji ya taimaka Allah ya samu dace da gidan sauro eh an bani sabulu da gidan sauro na gode Allah ya saka da alheri kuma zaki amfani da shi ko Allah ya za mu yi amfani da shi saboda cututtuka sama da yara miliyan biyu ne dai ake sa ran diga ma ruwan maganin cutar ta foliyon a wannan aiki da za a fara daga ranar Asabar shidda ga wata zuwa ranar Talata tara ga wata. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka, daga Mina a Najeriya.